Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Daga cikin ɗimbin matakan da hukumomin Amurka suka ɗauka na daƙile yaɗuwar cutar coronavirus, akwai rufe makarantu, kama daga na firamare har zuwa kan jami'o'i, inda malamai suke koyar da ɗalibansu daga gida ta hanyar yanar gizo. Shin wace irin rawa 'yan Afirka musamman ma 'yan Najeriya ke takawa wajen tabbatar da makarantu na ci gaba da aiki? Ta yaya malaman suke aiwatar da ayyukansu? Waɗanne irin ƙalubale suke fuskanta? Sannan yaya rayuwarsu take a wannan yanayi na kulle a gida? Yayin da hukumomi suka ba da umarnin kowa ya zauna a gidan domin rage yaɗuwar cutar wacce aka wa lakabi da COVID-19 a hukumance. Shirin duniyar Amurka na wannan mako ya samu bakuncin wani ɗan Najeriya da ke koyar da harshen Hausa a wata jami'a da ke nan Amurka. Sai ku kasance tare da mu domin jin ƙarin bayani. Sunana Mahmud Lalo. Assalamu alaikum, sunana Shamsuddini ni dan Najeriya ne ina koyarwa a jami'ar Georgia da ke nan Athens a jihar Georgia a ƙasar Amurka. Eh to gaskiya da yake an rufe makarantu zan ce dai a ina kewan ɗalibai na saboda ban ganin su fuska da fuska amma gaskiya ba abin da ya canza. Wato gaskiya ai wani tsari nan ne da ke burge ni sosai. yanzu ɗin nan ma ban daɗe da gama koyar da ɗalibai na ba kusan kullum sai na koyar da su in ba rana ɗaya ne kawai ban koyar da su a sati ta yanan gizo-gizo muke yin komai da komai yadda zan koyar da su a aji ina kallon su a zahiri haka nake koyar da su ta yanan gizo-gizo su tambaye ni in ba su amsa ina da wani zanci aikin da zan ba su ina ba su in rubutu zan yi rubuta su gani in ma ina son ne su mun wani abu a cikin aji wato work shi ma muna yin shi suna gani na ina ganin su su tambaye ni in ba su ansa abin kawai ya yi tsari gaskiya sosai sosai ba abin da ya canza abin da kawai da ya canza shine ban ganin su ba su gani na amma lokacin aji na yi zaka ga kowannen su ya yi wannan ya signing in wato ya nuna cewa ya shigo ajin ni kuma sai dai in fara ba su jawabi gaskiya wannan tsari ya yi daɗi sosai kuma ya bani ya bani wannan ce for the first time na koya yadda zan iya koyar da ɗalibai ta yanar gizo-gizo gaskiya abin ya yi min tsari sosai yau na ba su wato aikin eh, wadda ake zuwa da shi gida wasu homework kenan yau za su gabatar mun da waƙoƙin hausa zan fara da shi ɗaya daga cikin ɗalibai na wanda zai gabatar da wakan. Uh, Aliji Tawa to labarin duniya wanda ya tare da Baba Ari dan yana son wakan sosai so gaba ɗaya za su gabatar da wakan Hausa bari mu fara. Yeah, hello class. Um, uh, I think the first person to start is uh, Thomas. So you will start with your uh, presentation. Yeah. Uh, Inakona, uh, Malam Shamsu. Here is my song.

Yeah, I think you're really doing a good work. It's just that, yes, uh, in the part of um, Baba Ari, Baba Ari was a little bit uh, faster. But um, yeah, To gaskiya <laughs> kalubale da zan ce na ina fuskanta ko in ce na fuskanta amma dai yanzu dai ina dan shawo kan shi shine gaskiya ni har na gama makaranta a Nigeria. ban taba sanin me ake yi ake yi wai kaman wai koyarwa ta yanin gizo-gizo ba ko da na fara gaskiya abin ya dan bani matsala sosai saboda ni ɗaliban ma ina ta musu wasa da dariya ina to ni fa ban san abin nan ba wani lokaci ma in ina yi su za su ce min ai malam ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi saboda ba girman kai a nan in baka san abu ba za ka ce ma ɗalibi ya kai to ɗaliban ne ma ke dan duk da an dan koya min a nan makarantar nan da nake koyarwa amma dai ba za a ba abu bane da za ka iya kai tsaye ɗaliban ma duk tunda sun saba yi ba yau suka saba yi ba suna ɗan koya maka haka ɗan saba Malam Shamsuddini kenan ɗan Najeriya da ke koyar da harshen Hausa a Jami'ar Georgia da ke nan Amurka. Idan Allah ya kai mu a mako mai zuwa, za ku ji matakan da yake ɗauka domin kare kansa daga kamuwa da cutar ta coronavirus. Shin kwanansa nawa a kulle a gida a lokacin da muka naɗi wannan shirin? Kuma me yake yi don ɗaukewa kansa kewa bayan ya kammala koyar da ɗalibansa? kaɗan daga cikin batutuwan da za mu taɓo kenan a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu a hiranmu da Shamsuddini. ɗan najeriya da ke koyar da harshen hausa a jami'ar georgia da ke nan amurka yanzu a madadin shi bakon namu da julie Letters gresham da ta haɗa shirin ni mahmud lalo ne ke cewa mu tara wani mako idan allah ya kai mu